Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. mu da kasancewa a cikin shirin labaran Kannywood daga nan Hausa Post TV. Yau ne farkon kan zuwa na channel din ku na mana subscribe kana ku na karrawa sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da zarar mun dora sabon shirye-shiryen mu. To fa, an bindiga ne suke mana fyaɗe a cikin garuruwan mu da ke ƙauye. Amma sai dai kash wannan ƙasa ta Najeriya ta kasa taimaganin wannan abubuwa. A yi da gidan jarida na mikiya suka yi da wata wata wata zaunanniya a ƙauye inda ba su faɗi inda ƙauyen nasu yake ba ta ce 'yan bindiga ne suke wa 'ya'yansu da matayensu da 'ya'yansu fyaɗe kuma idan suka ƙi su harbe su har lahira sai dai kashi har yanzu gwamnatin najeriya ba ta ɗau mataki akan abin da yake faruwa ba idan ma ta ɗauka har yanzu abubuwan ba su daina ba har yanzu suna faruwa a yau safiyar yau ne gidan jarida na mikiya suke postin akan wata an yi wa 'ya'yanta fyaɗe a safiyar shekaran jira ta wuce sai dai kai gidan jarida ba su wallafa a inda aka yi wannan abin ba sakamakon ana kare iyayen ne da 'ya'yan ba a so inda aji inda aka abin ya faru sai dai kashi iyayen sun fashe da kuka a wajen gidan bawa jarida labari abin da ya faru har ta kai ta kawo ma ba su ba su labari mai tsayi ba suka ba su kaɗan inda suke ce musu idan dai ba su bari 'ya'yan nasu an musu fyaɗen ba sai dai a kashe su har laira ba su da wani zaɓi akan abin da yake faruwa sakamakon da rasa ɗa gwara abin da zai faru da ya faru ko kuma in ka yadda ɗan naka a rasa shi gaba ɗaya su kai shi har lahira babu ruwansu ruwan nan bai shafe su ba kuma har yanzu ana tunanin gwamnati ta san a inda suke amma ba ta ɗau mataki akan hakan ba. idan yau da barkan ka zuwa na channel din ku danna mana subscribe kana ku danna ƙararrawa sanarwa ta yadda mu dinga sun da ku da zarar mu dora sabon shirye-shiryen mu Hausa Post gidan labarai da rahotanni